zan yi amfani da wannan dama ne ni ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na. Nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano. Zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. da muke watso muku kai tsaye daga birnin Beijing. Katin farko a shirin na karɓo shi ne daga wajen mai sauraron mu na yau da kullum shugaba Alhaji Sani ɗan kaka mai fanta bakin caji ofis kasuwar sabon gari Kano da ya buƙaci a gaida masa da mai ɗakinsa Fatima Binta Alhaji Sani ɗan kaka mai fanta. Yana kuma gaida Alhaji Awalu Rimi mai shadda da Ahmed Idris Rimin tsiwa hakimin riga saka Duna. sai shugaban zaɓe na Najeriya Alhaji Jibrin Garkuwan Barnawa yana gaida Alhaji Muhammadu Awaisu kafin ta gamawa a jihar Bauchi da shugaba Inunu mai dankalin Turawa a jihar Kaduna tarayyar Najeriya sai Alhaji Mamman ɗan buwai harshe mai zama tsakanin haure da Alhaji Yusuf Tsiga ta fidan unguwar shanu da likita Alhaji Abbarori layin kasuwar mata fage Kano sai shugaba alhaji ali elvis kofar wambai kano da alhaji muhammad gande faya service sokoto da alhaji mustapha sabo Did matagezina unguwar tambari zindar da ga ƙarshe ya ce a gaida masa da ibrahim wada burntumo printing press a fage jihar kano tarayyar najeriya da fatan sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine shugaba alhaji sani ɗan kaka mai fanta bakin caji ofis kasuwar sabon gari a jihar Kano tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karɓo shi har ila yau daga jihar Kano wato daga wajen Safara'u da Zainabu matan Malam Ibrahim Magashi da kuma Ladi matar Haladu Garo mai shayin kwalla na asali takuntawa. waɗanda suka buƙaci a gaida musu da Maryam Tsalhatu da Hadiza Sanusi Kabir da kuma Hajiya Amina da Sa'adatu matan Alhaji Halilu Dattiyola. Sai Hajiya Asabe Garba ta Altine Muhammad Gwarzo Kano da Hasiya matar Alhaji Sani Usman Togai Gumel da kuma Hajiya Asaya Alhatu ta Samira da Salamatu matar Abdulkarimu Baladar Munawa da kuma Ladidi da Kamariya matan likita Abarori Fage. Suna kuma gaida Zainabu da Hadiza, uban bini mai kayan miya, da kuma Hansatu da Bilki da Rukayya, matan Nura mai albasa. Sai gimbiya Rukayya Abdullahi Garba Baji da fatan sun ji kuma suna nan cikin goshin lafiya. Masu gaishe su sune Safara'u da Zainabu, matan Malam Ibrahim da kuma Ladi matar Haladu Garo mai shayin kwalla na asali. Masu sauraro, ga faifan da ke bisa injin. Nanadula Nani, nani, ndani milengo ifunika Nani, nani, nanadula milengo ndani ndani milengo Nani, nani, mvula boteleza ndaga Nani, nani, milengo ifunika boteleza mvula boteleza Nani, nani kunika ndani ndani ndaladwe milengo ndani ndani milengo ifunika kwakweza mvula poteza ndaga posunga mazi milengo ifunika kwakweza mvula poteza ndaga posunga mazi milengo ifunika ndani ndani ndani madalla. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Ali Filasko bakanikin mota mara Sokoto tarayyar Najeriya da ya buƙaci a gaida masa da Amadu Altina Injame na Chadi da Malam Malam mai zanen hula gololo a jihar Bauchi da Muhammadu Dan Fulani mai tambola maraɗi Nijar da na Lado mai albasa mamaso Ghana sai Ahmadu Rahinduna Abidjan Kwadibuwa da Sani Musa ɗan Hassan Alaba Lagos Najeriya da Yusuf mai kayan wuta kasuwar Izala Numan jihar Adamawa sai Garba Manjas Gobir Samar Zaria a jihar Kaduna tarayyar Najeriya da Muhammadu Gande Central Market Sokoto da Ɗahiru Tela Filasco da kuma Muhammadu Bello Dan Sabaru Rima Radio. Daga ƙarshe ya ce a gaida masa da dukkan ma'aikatan sashen hausa na gidan rediyon kasar sin da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine ali filasko bakanikin mota mara sokoto a jihar sokoto tarayyar najeriya sai kati na gaba da har ila yau na karɓo shi a jihar sokoto daga wajen abubakar aliyu edi gidan gero ƙaramar hukumar mulkin kware da ke jihar sokoto da ya buƙaci a gaida masa da shugaba Bello Abubakar Malam Gero Sokoto da shugaba Malam Sanusi Chan wato shugaban sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin CRI Hausa. Sai Alhaji Sa'idu Bargaja Isa Sokoto da Bello Abubakar gidan Gero Sokoto da Hajiya Balaraba Abdullahi Ilo Mabera Idi Sokoto da Suwai Balawalli Kwanar Gamari Kano sai rabi'u abubakar gidan gero da ta abubakar gidan gero da marafa mai faifai tainon umara da kuma kwaire marinin kilishi sakkwato da malam isa mai barma allah komi gidan gero daga ƙarshe ya ce a gaida masa da baba sani mai na'ura umara ƙaramar hukumar argungu a jihar kebbi tarayyar najeriya da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya Kafin ku ji faifan da ke bisa inji sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen yara masu neman albarka wato Ummi Khadija da Hajara da Sa'adatu 'ya'yan Alhaji a barori likita fage layin kasuwar mata Kano da suka buƙaci a gaida musu da shugaba Sani ɗan kaka mai fanta da shugaba ya uba gobiri ɗaci mai katako bacirawa. sai mai kuɗi alkalin rigima sheshi da ibrahim wada burin printing press da alhaji bala harkalla turakin lambu mai atamfa kantin kwari da alhaji ali elbis na malam tireda kofar wambai da kuma dukkanin ma'aikatan sashen hausa na gidan rediyon kasar sin da fatan sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya masu gaishe su ne ummi khadija da hajara da sa'adatu 'ya'yan alhaji abba rori likita fage layin kasuwan mata kano masu sauraro ku ji wannan

Madambo, Maguela, Misinje, Poteza buroli, la tuli, midengo. poteza la tuli, midengo. magambo, mapela mtije, salima, midengo. magambo, mtije, salima, midengo. Gaisuwa da fatan alheri na karɓo shi ne daga wajen mai sauraron mu na yau da kullun Alhaji Ali Kiraji gashiwa shugaban club ɗin CRI masu sauraron sashen Hausa na jihar Yobe tarayyar Najeriya. Da ya buƙaci a gaida masa da Hajiya Toma da Hajiya Dija. ya dikko da kuma yana da zara da cari da ummi da hajiya bebi iyalan alhaji baba gaidan dambuwar maiduguri sai malama fatima lui da ni mai gabatarwa mun gode alhaji ali mun gode kwarai da zumunci ka a kulli yaume da gaisuwa da kuma waya da kakan bugo mu gaisa ya ce kuma yana gaida kande da ta sallah da lubabatu da jamila da zainabu da gaba ɗayansu suna miƙa godiyansu da wannan gaisuwa ya ce kuma a gaida masa da malama lami ali ma'aikaciya a gidan talabijin na ƙasa wato nta a najeriya da ke garin Jos a jihar Plateau tarayyar Najeriya. Yana kuma gaida sauran ma'aikatan sashen Hausa CRI. Sannan ya ce a gaida masa da nura Dini Ibrahim Adam a Kano tarayyar Najeriya. Da Yahaya Muhammad Maina unguwar Gwammaja Kano da Malam Audu Sabo ɗan koli gashiwa da Hajiya yayin di gashiwa Bayan gidan sarkin Kano Alhaji Ado Bayero mai martaba. Daga ƙarshe ya ce a gaida masa da Hajiya Zainabu Mamar Bauchi. matar Alhaji Ahmad Danta, ta gamawa NNPC Victoria Island a Lagos tarayyar Najeriya da fatan dukkansu za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. élus di peuple, un calvaire pour le peuple Les élus du peuple, un danger pour le peuple Les élus du peuple, un calvaire pour le peuple et reposer les débats nous allons reposer les débats relancer les débats nous allons relancer les débats, susciter les débats. Nous allons susciter les débats, diriger ces débats. Nous allons diriger ces débats. Ces apprentis politiciens, quand ils fait pour mon peuple, ces apprentis politiciens, jusque-là, qu'est-ce qu'ils font pour mon peuple? Ah, Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen Alhaji Salisu Mai Doya Fry ta Sakora, mataimakin shugaba na jihar Sokoto, da ya buƙaci a gaida masa da Naziru Kere mai katako rijiyar lemu da kakaki ambali sarkin makera jiga jihar Kebbi da ma'aji abu matse mai doya farar sokoto jihar sokoto tarayyar najeriya sai lawali bakura janar sakatare na zaɓi sonka a jihar sokoto yana kuma gaida shugaba malam umar mai goro mariri kano da sani ɗan gandun kowa ya yi haƙuri da fatan sun ji kuma duk suna nan cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine alhaji salisu mai doya mataimakin shugaba a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Nuruddin Ibrahim Adam Great Wall CRI Listeners Club da ya buƙaci a gaida masa da Malam Abdulkadir Ibrahim da kuma Malam Abubakar Malam Gero da Malam Abba Nuhu da Malam Salmanu Zage da kuma Malam Salisu da wanau da ke Abuja yana gaida Muhammad Idi Gargaji a Ajika da Fari Gombe da dukkanin 'yan kungiyan Club Club na sashen Hausa da kuma dukkan ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin da ke nan birnin Beijing da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mun gode da gaisuwa da fatan alheri Nuruddin Ibrahim Adam. Allah ya bar zumunci. Sai kati na gaba da na karɓo daga wajen malam malam mai zanen hula gwalolo a jihar Bauchi tarayyar Najeriya da ya buƙaci a gaida masa da Abubakar Ladan Kimeta wanda baya so a rena garinku da kuma Abba Ankara Guyuk da Dr. Muhammad Yola da Alhaji Badar Mai Gwanjo Jimeta yana gaida Yahaya Jere Madabo da Isiyaku Mai Tireda Zailani da kuma Haruna Mai Shayi Gwalan sai Haruna Mai Shayi Mamaka da kuma Kawuwa Mai Injin Jalingo. ya ce a gaida masa da Yusuf Usama Yola da Alhaji Garba baban na Palis Yola da ƙarshe ce a gaida dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na rediyon ƙasar Sin da ke China. Mai gaishe su shine malam malam mai zanen hula gololo gama jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. qu'est-ce qu'ils font pour ce peuple Reposer des débats, nous allons reposer des débats, relancer des débats, nous allons relancer des débats. Les élus du peuple, une pandémie pour le peuple, les élus du peuple, une catastrophe pour le peuple. na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullun wato Malam Hassan mai shago kakaki a birnin zazzau jihar Kaduna tarayyar Najeriya da ya buƙaci a gaida masa da Abdu Baba Fawa Zaria da kuma Habu Jamo mai shayi sai Hassan mai nama akan fage da Sani da Salisu mai yashi sannan kuma daga ƙarshe ce a gaina masa da 'ya'yan abdu baba fawa zaria da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine malam hassan mai shago a kakaki birnin zazzau jihar kaduna tarayyar najeriya masu sauraro ku ji wannan faifan da ke bisa injin wanda da shi ne muka kammala shirin namu na zaɓi sanka daga nan sashen hausa na gidan rediyon ƙasar sin kamar kullum jamila ce ta yi da wainiyan sada na da ku. Ni kuma Fatima Inuwa Jibrin na karanto daga nan birnin Beijing nake fata za a kasance cikin goshin lafiya. Allah ya ba mu alherinsa. Amin. ci jallakaninku a gurin yarda jiman manzan farko alin sahabi fifiko wanda bi su duniya da kiyama shi ne खुशी ने sagir na gaishe ka umar manaja ɗan albarka jama'ar su so that I ki a baiti ku har ma helin na gaishe ku gawan fomi na gaishe ku har ma hafi na gaishe ku ya sa amare da